amma akwai wata babbar taska wacce ta kasance malamai suka yi bayani akan cewa wanda duk ike so Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa 'yan adam gabaki da mutane nawa ne suke neman Allah ta'ala ya hore musu su zama karɓaɓɓu su zama jama'a suna son su suna ƙaunarsu suna ganin girmansu da kwarjininsu da ɗaukakarsu da alfarmarsu a idansu da a cikin zukatansu suna gaggawa suna allah allah su biya musu bukata suna allah allah su ci su ko su gansu allah ta'ala in har kana so ya hore maka halittarsa ga baki ɗaya mutanen ga baki ɗaya da aljaninsu da rauhanansu ya kasance rauhanai na surar fatiha surin na fatiha ne ya zama cewa suna daga cikin waɗanda za su rika taimaka maka wajen kyautata al'amuranka na addini al'amuranka na abin da shafi tafiyarwa da lamarinka na duniya to suka ce ga wanda ya kasance insha Allah idan kai fatiha ce fatiha an san tana da ayoyi guda bakwai musamman a wayar warshi alhamdulillah rabbil alamin shine ayar fa saboda haka an amta alaihim akwai aya a guri to saboda haka in ka yi niyyar wannan duk fa wani abu in ka ga baka samu ba kai ne baka faɗa ba duk wani abin ki in ka ga ya same ka kai ne baka nemi allah ta'ala ya karar da kai ba ya kare ka ba a san da kake wannan bare a ce ka zo ka yi wannan kuma a cikin wannan wata wanda yake cike da wannan falala yake cike da wannan ɗaukaka da wannan kususiya za ka fara ne ranar lahadi kowace lahadi kuma ya kasance da safe bayan idar da sallar asuba in ba ka da wannan lokaci kana iya yi da daddare a inda zai kasance rana ta farko ga tsarin yadda ake yin aiki kowace aya akwai adadin da za ka wato karanta a ciki kowace aya alhamdulillah rabbil alamin ranar lahadi bayan ka yi bismillah ko da yaushe za ka fara yin bismillah ranar lahadi sai ka karanta 616 ranar kuma wato litinin bayan ka yi bismillah sai karanta ar rahim shi kuma ya zama wato ɗari wannan ɗari shida goma sha shida wannan kuma ya zama ɗari shida da goma sha tara sannan sai ranar talata ranar talata kuma za ka karanta maliki yau alhamdulillah alami arrahman rahim maliki yau maliki yau shi ne ranar talata inda za a karanta wato biyu da arba'in da biyu ɗari biyu da arba'in da biyu to shi ne za ka karanta ranar shi ke nugu ran laraba ko a sai ran laraba to ranar laraba kuma iyaka na abdu wa iyaka na sa'in za ka karanta 856 sai kuma ranar alhamis ko wannan iyaka na abdu wa iyaka na sa'in 856 wannan kuma ihidina sirat al-mustaqim shi kuma shi ne za karanta wato ka fara shiga kenan wato adadi mai yawa yanzu sai karanta dubu da saba'in da biyar dubu da saba'in da biyar sai kuma siraɗin lazina an amta alaihim a warshi akwai aya a gudu shi kuma ko kuma da akwai siraɗin mustaƙima ko shi ne na ranar juma'a ranar juma'a siraɗin mustaƙima to ne 1837 sirat allazina an'amta alaihim haka ne to sai kuma dubu hudu da ɗari biyu da talatin da uku ne na ƙarshe gairin magdubi alaihim wadda in kai to ka kammala kenan ka iya roƙon allah subhanahu wata'ala bukatunka a dukkanin ƙarshen kowace idan ka yi amma ka iya haɗa duk bukatun gaba ɗaya a ƙarshe ka roƙi allah subhanahu wata'ala shi ne abin da ai an gane ba sai an mimita ko an faɗe su daidai na taba ma a yi rubutu a kansu yau kamar shekara talatin kenan da daya rubutu a kan wannan wanda suke bin karatu na can baya baya mai yawa su samu saboda ka muke